Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba ta ga watan Agusta. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfila da kanin labarai. To hawa an saka wa Nijar karin takunkumi sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diflomasiya na sassantawa na baya-bayan nan. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Hawa kuma za a ji cewa jami'an kashe gobara sun ce an gano gawawwaki tara daga gobara gobarar tashi a wani gida na hutu a gabashin Faransa. To madalla, kanin labarin kenan. a bangaren rahotanni za a ji wani kwamandan wato tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin jamhuriyar niger rissa bola ya ba da sanarwar kafa sabuwar kungiyar crr a takaice da nufin gwagwarmayar mayar da shugaba muhammad bazum bisa kan mukaminsa a najeriya kuwa manoma ne da ke yankin arewa maso gabashin kasar suka ce suna fama da matsalar kare idan shirin ya samu leƙa kamaru za ku je da dubin wasu masu safarar kasusuwa da miyagun kwayoyi ta cika Wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace ranar Laraba a yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Amma yanzu sai a gyara zama a sauraron labaran tare da Sarfi Lahashin Gumel. To masu salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. An saka wa Nijar karin takunkumi a ranar Talata, sau'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diflomasiyya na baya-bayan nan. da tawagar haɗin gwiwa da kasashen yammacin afirka da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi shugabannin mulkin sojin sun hana tawagar shiga suna masu cewa yanayin da ake cikin na barazanar wuce gona da iri ya sa ba za a iya yin shawarar kawo ƙarshen rikicin kunnen tsarin mulkin Nijar ba, inda jami'an tsaron fada shugaban ƙasar suka karɓi iko tare da ci gaba da tsare zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazum da iyalansa. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka da aka fi sani da ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani na soja a Nijar, matuƙar ba a maido da Bazum ba. Ko da yake a ranar Lahadin da ta gabata, wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da ɗaukar wani mataki ba. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutanen da ke tserewa rikicin da ake tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. Kafin rikicin ya barke a ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsagunansu fiye da miliyan 3.7 a cikin Sudan da kuma wasu 800 a matsayin 'yan gudun hijira a Chadi da Sudan ta kudu da kuma Masar da Habasha. tun bayan da manyan hafsoshin sojin ƙasar suka shiga yaƙi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan adadi sama da mutane miliyan hudu sun zamo sabbin 'yan gudun hijira akalla mutane shida ne suka mutu wasu sha biyu kuma suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a gefen hanya a wata karamar motar bas a kudancin samaliya da safiyar laraba in ji gwamnan yankin Muhammad Ibrahim Bare gwamnan yankin Lower Shabelle ya shaida murya Amurka cewa karamar motar bas na tafiya ne tsakanin garuruwan Marka da Corley. Bai ya ce dukkan waɗanda abin ya shafa fararen hula ne da suka da mata da ƙananan yara. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, amma Bare ya ce ya zargi ƙungiyar ta Al-Shabab. An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda wani kwamandan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin jamhuriyar Nijar, Rissa Bola, ya ba da sanarwar kafa sabuwar kungiyar CRR a takaice da nufin gwagwarmayar mayar da shugaba Muhammad Bazin akan mukaminsa. Wakilin Musulman Mumini Barma na dauke da cikakken rahoton. Ƙungiyar mai sunan Conseil de la Resistance pour la République CRR a takaice an ayyana ta a matsayin ƙungiyar siyasa mai fafutukar tabbatar da doka da oda don maido da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa tare da da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa bayan juyin mulkin da Janar Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Kamar yadda kakakinta Abdulmumuni Usman ya yi mana ƙarin bayani. mu ne muka sa wannan sabon kwamiti na fafitikar kare martaba jamhuriya da demokrasiya a niger cikin jagorancin malam risa agbula gwagwarmaye wadda muke cami za mu yi ta cikin hanyar demokrasiya kinda ana zancen a sulhu community international tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe eh, shugaban kasa ya kama aikin shi ya ci gaba da aikin shi a maido demokrasiya Risa Agbula wanda ke rike da mukamin minista mai cikakken iko ministar deta a gwamnatin shugaba Muhammad Bazum na kan wata tafiya a ƙetare a ranar da sojoji suka yi juyin mulki. A washe garin faruwar wannan al'amari ya yi barazanar ɗaukar mukamai ta hanyar wani sautin harsan abzinanci da aka yada a kafafen sada zumunta. To a cewar kakakin kungiyar ta CRR suna jiran ganin yadda za ta kaya a yunkurin da kungiyar sai yawo ta sa gaba kafin yanke shawarar karshe. Muna jiran aikin da za su yi wa'innan eh, community international da ECOWAS da abokanmu duka da suke kasashen waje. Ba wanda ya zaɓe ka, ba wanda ya tambaye ka, ka fito ka share mutane wa'inda demokrasiya ne ta aza su. Ba wa azamna ana kallo. da mu da 'yan ƙasa wanda ba mu yarda da wannan abu ba dukkan mu za mu taru mu tabbatar da wannan abu ba ƙare cikin ƙasar da. Da yake mai da martani dangane da kafa wannan kungiya wani dan asalin yankin arewacin Nijar shugaban jam'iyyar PNPD a kalkasa ƙasa Intinikar Alasan ya ce bai yi mamakin jin irin wannan barazana daga wajen Risa Bula ba. Dukkanin wakilai na eh, eh, eh, buzaye da na larabawa sun yi tir Allah wadda da wannan maganar da ya yi Eh, kuma ba su yarda da ita ba saboda wanga ta waye da ka kaga yayi bai yi ta ba don demokrasiya ba bai yi ta don wani abu ba ya yi ta ne saboda riba kanshi saboda kenan ya ga an yi kudeta yanzu yana so ya yi ma sojawa barazana da cewa shi zai yi tawaye bindigogi zai ɗauka saboda sojawa su sa shi minista. Tuni dai wasu shugabannin al'umma suka fara jan hankulan bangarori akan bukatar warware wannan sabuwar dambarwa cikin ruwan sanyi. Dr. Hassan Malam Gamkale masanin dokokin shari'ar musulunci ne. Muna fata yan an na risa Bula a matsayin shi na ɗan siyasa an kai mai tayi shiga gudunmuwa shiga ƙasa to na imanin za a samu nasara gare shi general ya iza mai mutane. A nemi sulhu da shi abin da muke fata Risa Bula ya dibi Nijar. Su kuma sojoji su dibi ƙasa kashi ɗauki ƙyan siyasa abokan gabansu su ma kyan siyasa kar su ɗauki sojoji abokan su. Mun nemi jin matsayin majalisar CNSP ta hanyar jami'inta ta hanyar jami'inta mai kula da hulɗa da 'yan jarida sai dai haƙa ta cimma ruwa ba. a wani abin da ke da alaka da takaddamar da ta samo asali daga juyin mulkin na 26 ga watan Yuli Kasashen Mali da Burkina Faso sun aike da wasiƙa wa shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield a kan buƙatar ta tsawata don kaucewa amfani da ƙarfin soja a wannan rikici da suka ce za a iya warwarewa cikin ruwan sanyi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. A gaida Suleiman mani Barma ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC. Za a iya samun sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gasar fili ya dawo da ci gaban labaran duniya. To ɗaruruwan tankunan yaƙi na Leopard 1 da Jamus ta ƙera waɗanda a bayan mallaka Belgium ne. Wata ƙasa ta saya wa sojojin Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha in ji da dalalan makaman da suka kulle yarjejeniyar. an zubge jiragen ruwa a kusa da manyan hanyoyin danube da ke kusa da kogin ukraine kwanakin baya wato kwanaki bayan hare-haren da jiragen saman rasha marasa matuka suka kai a tashi jiragen ruwa na kasar a cewa bayanan jirgin kayayyaki kogin da shine hanya ta karshe da ta rage kasar ukraine ta hanyar fitar da hatsi ta ruwa Birtaniya ta akaba kamfanoni da wasu mutane 25 sabbin takunkumi don dakatar da su wajen bayo shugaban kasar Rasha Vladimir Putin damar da yake samu na mallakar kayan sojin kasashen waje waɗanda aka bata hukumin sun haɗa da mutane da kamfanoni a turkiya da dubai da slovakia da switzerland waɗanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce suna goyon bayan haramtaccen yakin ƙasar ukraine jami'an kashe gobara sun ce an gano gawawwaki tara daga baraguzan gobarar tashi a wani gida na hutu a gabashin faransa inda aka ce mutane goma sha ɗaya sun ɓace gobarar ta tashi ne da sanyin safiyar laraba a garin Winterzenham. Hukumomi sun ce wata kungiya da ke taimaka na kasassu shi hayar gidan. Mazaunan da suka ɓace da suka haɗa da manya guda goma masu nakasa da kuma wani ma'aikaci sun fito ne daga birnin Nancy da ke gabashin ƙasar. Christopher Marot, sakatare janar na ƙungiyar na wato na gunduma Haurhin ya shaida manema labarai a safiyar Laraba cewa da wuya mutane goma sha da suka ɓace su iya tserewa daga gobarar. daga ƙarshe babban birnin indonesia na jakarta ya kasance kan gaba a jerin birane da ya fi gurɓacewar yanayi a yau laraba inda ya kasance cikin jerin birane goma da suka fi gurɓacewar muhalli tun cikin watan mayu kamar yadda bayanai daga kamfanin tantance iska ingancin iska na swiss iq air suka nuna jakarta wacce ke da yawan jama'a sama da miliyan goma tana sanar wato tana sanar da matakan gurɓatacce iska a kusan kowace rana a cewar IQAir, Mazauna ganin Riski Fatura ya kuka da cewa ƙara taɓarewa iskar na jefa lafiyar 'ya'yansa cikin haɗari. mazauna jakarta sun daɗe suna kokawa da rashin iskar shaƙa mai kyau wadda cunkoson ababen hawa ke haifarwa da hayakin masana'antu da kuma tashoshin wutar lantarki wasu daga cikin sun kadarma kuma sun samu nasara a wata ƙara a shekarar da da ashirin 2021 inda suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin shawo kan gurɓatacciyar iskar. To madalla A gaida Sarfilo Hashin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Najeriya inda manoma a yankin arewa maso gabas suka ce suna fama da fari sakamakon rashin ruwan sama lamarin da ya tilasta ma wasu su yin ƙaura. Kamar yadda za ku je a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Rukayya Basha ta aiko mana. manoma da dama ne suka koka bisa karancin ruwan sama a yankin arewa maso gabashin najeriya wanda hakan ya yi sanadiyar konewar gonaki da dama haka zalika ciyayi da dabbobi ke ci su ma na fuskantar barazanar konewa abin da ya jawo manoma da dama kauracewa yankin domin gudanar da noma a wuraren da ke da damshi nazifi yakubu manomi ne daga jihar borno kuma yana daga cikin manoman da suka yi kaura daga yankin na arewa maso gabashin najeriya muna fuskantar matsaloli na noma da muke sakamakon rashin ruwa wato fari da muke fuskanta ya zama cewar idan duk abubuwan da muke noma gaskiya a yanzu asarar su muke sakamakon ruwa baya kaiwa za ka samu mun sa kudin mu mun sai iri mun sai taki mun biya kuɗin aiki amma a ƙarshe ruwa baya kaiwa sai dai mai asarar amfanin to wannan matsalolin sun ishe mu sun yi mana yawa muka fara tunanin ya za a yi mu samu mafita ga wannan matsalolin shine muka dawo garin abuja mun nemi gurare daidai da anan a gida guraren namu ne amma anan haya muka biya amma duk da haka mun samu gurare kuma mun yi noman nan alhamdulillah abinda muka noma gaskiya ya yi kyau sosai. Yakubu Garba na daga cikin makiyayan da suka canja wuraren kiwon nasu bisa farin da ke fuskantar yankin. Wurin da ciyawa ya kamata ya fito a da a shekarun baya yanzu babu. babu ruwa a gurin sannan ba dajin to kin ga dole ne mutum ya samu hanyar da zai kawo kanshi mafita to mafita ita ce mun kaɗo dabbobinmu nan mun biyo su abuja abuja da muka zo alhamdulillah mun samu abuja da ke ba gari ne na noma ba mun samu gurare mun tsaya da dabbobinmu muna kiwo kuma alhamdulillah suna karuwa kuɗin ma da muke sayawa dai in sun mafi na can Adamu Tukun wani manomi ne da ke jihar Gombe ya ce karancin ruwan saman ya shafi gonakinsu kuma suna ganin hakan wata babban barazana ce ga tattalin arzikinsu. To akalla yanzu kuma har yanzu damunan da sauranta ga karancin ruwa ga karancin ga taki ya yi tsada. Akalla dai ina lissafin idan abun ya tafiya haka to asara ne. To sai dai alhamdulillah dai kawai. su ma 'yan kasuwa karancin ruwan yana so ya zamo musu wani koma baya a harkar kasuwanci saboda sai an numa ne ake kaiwa kasuwa a cewar nasiru mato shugaban 'yan kasuwan kananan hukumomi a jihar yobe ko da kana kasuwanci fa idan ba a samu a yi noman nan a samu abin da za a ci fa za ka zo da kuɗin kama ka rasa ne za ka siya ka zo ka ce gaskiya wannan din akwai kalubale babba a gare mu dole sai mun tashi mun tsaya tare da addu'o'i Muhammad Magaji shine kakakin kungiyar manoman Najeriya ta Assan ya ce tabbas gonaki da dama sun kone wanda ya sanadiyar asarar miliyoyin kudade duk da cewa ba su gama tattara bayanai ba. An yi barna da yawa gonaki sun an rasa gonaki da yawa amma ba mu kai ga samun lissafi ba domin ba da amurni majiyohi su ba mu lissafin abin da yawa kana sai yanzu ana kokarin hada eh, wato lissafi ne ba da da aka hada za mu shaida muku An gada rika ya basha da wannan rahoton masu roka da a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin na gaba. Domin fa'are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 Sabon shirin Arewa a yau har ila yau zai sake duba bayanan hulɗar Arewa ta tarihi da jamhuriyar Nijar. A yayin da sojoji suka amshi madafun iko a birnin Yamai. Da yawa masu shirya Arewa na maraba gabin matakan sulhu don kaucewa fito na fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazum. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Tuni rufe kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar ya kawo gurgunta da hadar kasuwanci da lamuran tattalin arziki. malamin islama sheik abdullahi balalau ya tuno aiki tare tun zamanin yakin basasa a zauna tare da su a nuna musu muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin kasarsu su haɗu su daidaita su yi sulhu alkur'ani ya gwada mana wasu dokai sulhu alheri ne akwai bukatan a yi za a yi a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya sannan muna da makwabtaka da ita makwabtaka na zumunci ba za mu manta da tarihin najeriya lokacin yakin basasa mun san irin su dore hamani irin gudumawa da suka bada don a zaunar da najeriya lafiya to mu ba 'yan najeriya in wani abu mai kama da irin wannan ya faru a nijar kada mu yi shiru mu nemi hanyar da za mu bi a daidaita don a samu zaman lafiya in aka samu matsala da wasu daga cikin kasashe makwabta ka ɗauki kamaru in akwai matsala a kamaru sai ka nemi 'yan adamawa jihar adamawa saboda makwabtakarsu da kamaru akwai auratayya akwai abubuwa da dama ya faru in wani abu ya faru a ƙasar benin sai ka samu mutanen lagos saboda dangantakarsu su da makwabtakar su da auratayya da ke tsakani haka nan in ya faru a Nijar sai ka nemi wasu jihohi makwabta wanda ake da irin wannan zumunci ko waɗansu manya da ake da su a ƙasa in aka yi wannan an yi abin da ya kamata ina fata a shugabanni namu za su lura masifa ko fitina in an san farkon ta ba a san karshen ta ba shi yasa wajibi ne a ɗauki dukkan mataki a ga cewa an yi abin da ya kamata muna fata Allah ya daidaita wannan lamura Allah ya zauna da kasar lafiya a matsayin mu na makwabta Allah ya bamu ikon abin da za mu yi na hakkin makwabtaka don a zauna lafiya kamar a makon jiya babban mai bada shawara ga Prime Minister Nijar na mulkin farar hula Muhammadu Muhammadu wato Dr. Manzo Abubakar ya ɗauko kundin tarihi wanda ya kawo daga birnin kyabi ya taho sokoto ya hayo ya zo abin ya shahayi katsina kano ya tahi daura ai nijar zai shiga da ya shiga nijar kuma zai yi da magaram zai yi abin da ya yi wani waje ya yi tawa wani waje ya yi gabas ya yi wajen difa wani waje ya ratso daga nan in kai da katsina sai ka yi jibiya sai ka shiga kano sai ka shiga maraɗi ka gani duka wannan daga can kuma kebi abun za a bi gaya za a bi abu kan ba za a bi a shiga gaya daga nan kuma he a ido su kuma daga nan kaga an yamma kenan an shiga wajen zabarmawa to duk wannan yau to to ai kuma ka gani ai ka faɗi tunda shi in ka ɗauka musulunci kan shi ma tabar ya shigo mana da ya shigo ta borno ya yanko wannan yanki na chadi ya yanko ya shigo ta gashuwa da ya danno ya taho borno ai ka gani akwai wanda ake ce ma shi mijin eh, wannan sarauniya daura ai ka san abu zaid ne ake ce mashi ko eh. ai ka ga balarabe ne to ta ina ya shigo ai ta wajen barnan ya shigo kuma shi ne ya zo ya yanki kan macijin nan da ya hana daukar ruwa cikin rijiya ko ba haka ne ba to ai ka gani kenan cewa lalle ba yau ba jiya ba hulɗan mu guda al'adun mu guda kenan babu wani bambanci to amma yanzu ka san duniya yadda take ciki duniya yanzu 'yan kamasho da 'yan tada zaman tsaye sun yawa to don wannan ne kake gani sai ka gani mun an kewaye mutum yana ban ɗakin shi ya ce wai a'a shi ya ishi kanshi to kai da kake ban ɗaki kai da ko riga ko wando baka da to ka gani to shine kamata mu gane cewa lalle tahiya yanzu tare ita ce ta hiya ta cikin mai kawo alheri amma ka zo ka keɓe kai ɗaya wallahi baka isa kanka ba. Yawa ta Manzo abinda da nake cewa ma nan eh, mutanen masu sharhi yawanci na arewacin Najeriya ba sa mara baya cewa a yaƙi a sanadiyar wannan juyin mulkin suna so a tattauna ne don in an yaƙin sun ce za a iya samun matsalar mutane su shiga wahala a yi ta guje-guje kan iyaka da sauransu. Eh, ku me za ku To ai ka shi magana kenan. don wannan ce ai wannan abun ka aje a jayo hasuma ba Nijar kaɗai ba za ta tsaya tunda yau duk wanda ya ji ba daɗi a Nijar fa bai da gurin zuwa shi Najeriya tunda duk wanda ka taɓa ɗin Nijar ba sa kan ekan wannan iyakar da muke da Najeriya mai kilomita dubu da kusan ɗari biyar to wallahi duk inda ka danno al'ummar Nijar duka tana kudancin arewacin Najeriya tana in ce mu muna kiran ku kudinmu ne ku kuma kuna kiran mu arewa ku ne kenan yau duk mutanen da suke nijar suna nan daidai wannan tsawon iyakan nan ta kilomita 500 kenan yau aka ce nijar ba daɗi wallahi tallahi ba mu da gurzuwa sai gurin yan na nijeriya kenan dole ne yau duk wani wanda ka shiga na zancen cewa nigeria ba ta da 'yancin za ta shiga uh, abin da ake yi a niger to wallahi ina ji ya ɓaci ne kuma abin da zan mushi wata allah shirye shi mu don saboda ban mu da wata ƙasa wadda ta shi nigeria kuma akan haka ne muke so nigeria ta yi abin da za ta iya da magabatanta da gwamnatinta da malamanta, da sarakanta wanda sun san tarihin mutanen Nijar kuma suna da nauyin mutanen Nijar da kuma 'yan kasuwa musamman wanda su su ne ko uwayen gidan mutanen Nijar ko kuma daga Nijar a ko an su wanda suke iyayen gidan su wanda suke kasuwanci a nan Nijeriya ya kamata a san cewa duka fa bori guda ne ake matsayi kuma ya zamanto cewa zaman lafiyar Nijar ya zamanto cewa lalle bisa kan shi ne 'yan najeriya 'yan uwa su ma suka tsaya don saboda su ma hankalin su ya kwanta tun da 'yan uwa miki yau aka ce wani abu ya samu dan wanka dole ne hankalin ka ya tashi shi kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalin kayan abinci comrade muhammad tahir ya ce a dage da addu'a don samun mafita ina roƙon al'ummar najeriya da kuma sarakunanmu na arewa da sarakunanmu na najeriya gaba daya musulmi da kiristoci da ma wanda ma basu da addini in akwai su to a daga hannu a ba gwamnati shawara a matsayinmu na 'yan ƙasa mu ba da shawara a matsayin mu na 'yan ƙasa masu son zama lafiya mu daga hannu mu yi addu'a kowa idan ya je masallacin su ya sanar da liman akan cewa ya umurci musulmi su yi addu'a ubangiji allah ya sa wannan yaƙi kar ya faru kiristoci kuma idan kuka je cocinku ku yi addu'a a mijami'unku ku roƙi allah allah ya kawo mana zaman lafiya kar a wannan yaƙi ya faru wallahi wallahi idan wannan yaƙi ya faru to makamai wanda ya zama to yake nijar wanda aka tara nijar ba ta taɓa yaƙi ba da wata ƙasa illa dai lokacin da aka fara yaƙin biafra sun zo sun taimake mu to ko don wancan zumuncin ba za a saurara a bi ta hanyar diflomasiya a sasanta daga faruwan abu kawai shi gina sai a ci za a fara ƙasa da yaƙi kuma najeriya take makota shekara da shekaru tun kafin zuwan mulkin turawa ita ce za ta jagoranci waɗansu ƙasashe wanda ma ba ma makotaka da su zo su fara ƙasar nijar da yaƙi wannan gaskiya ni a nawa tunani ko da su sojojin sun ci amanan demokuraɗiyyar da ake magana suka yi juyin mulki to ya kamata a bi ta hanyar lalama da sasantawa a kawo ƙarshen wannan abu kuma ina kira ga sarakunan mu kamar sarkin musulmi na ji an ci ya je Nijar don saboda shiga tsakani a matsayinsa na arewa kada ya dawo Najeriya ko ma me za a yi da shi da Abdulsalam da sauran shugabanni wallahi su tsaya kai da fata akan cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari da sarkin Kano da sarkin katsina da shehun borno da sarkin bauchi da dukkan sarakunanmu na gargajiya su yi addu'a kuma su ba gwamnatin nan shawara. Masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka, ni na da Ma'il Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sai fa himmatu. To Madalla yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sha'anin tsaro a jihar mu ta Zamfara mun kasa gane bakin zaren yanzu abin ya kai ana ta kashe mana jami'an tsaro ranar Alhamis din da ta gabata an kai wa 'yan sanda hari a garin zurmi yanzu haka suna asibiti suna neman magani amma mahukunta sun yi shiru babu wani mataki da suka ɗauka ko kuwa sai an kashe mana jami'an tsaron da ke tsaron lafiyarmu duk da dukiyoyinmu ne Allah kai mana maganin wannan masifa ya jikan jami'an tsaronmu da aka kashe amin. Sako na gaba ya fito ne daga Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa ta ce amincewar da majalisar dattawan Najeriya ta yi da naɗin mutane 45 da shugaban ƙasar ya gabatar mata don shi izinin a naɗa su ministoci a ƙasa ya yi daidai. Mu dai fatanmu Allah ka bamu shugabanni na gari a Najeriya. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, tabbas duk abin da ya taɓa hanci idanuwa ruwa suke yi. saboda haka muna adawa da duk wani abu da zai taɓa lafiya da zaman lafiyar al'ummar Nijar. Sai sako daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabir Jau da Ishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wacakala suka ce biyoyi hausa wadin da kungiyar ecowas ta ba shugabannin mulkin soja a nijar na mayar da kasar kan tafarkin dimokuraɗiyya ya cika amma muna addu'ar allah ya sa zancen ya zama almara sakonmu na karshe ya fito ne daga malam hamidu kalalabuwa jihar jifa ya ce salam biyoyi hausa farko muna muku fatan alheri hakika mu al'umma kasar Nijar ba magoyan baya har yau har gobe matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka a kan Nijar kuma hakan san bai dace ba to kirana zuwa ga al'umma kasar mu Nijar sai mu tashi mu roki Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Nijar amin summa amin da sakonnin masu sauraro masu sauraro yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaice an saka wa Nijar karin takunkumi a ranar talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojin da suka yi watsi da yunkurin diflomasiyya na baya bayan nan da tawagar haɗin gwiwa da kasashen yammacin Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi. Shugabannin mulkin sojan sun hana tawagar shiga cikin ƙasar suna masu cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce gona da iri ya sa ba za a iya yin shawarar kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Nijar ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarewa a Sudan da ƙasashe da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake yi tsakanin sojojin Sudan da karin sa kai na RSF. Rikicin kafin rikicin ya ɓarke ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu fiye da miliyan 3.7 a cikin sudan da kuma wasu 800 a matsayin 'yan gudun hijira a da sudan ta kudu da kuma masar da habasha akalla mutane shida ne suka mutu wasu sha biyu kuma suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a gefen hanya a wata karamar botar bas a kudancin somalia a safe yau laraba inda gwamnatin yankin Muhammad Ibrahim Bere, gwamnan yankin Lowa Shebel ya shirya murya Amurka cewa karamin motar bas ina tafiya ne tsakanin garuruwan Marka da Korili. Bari ya ce dukan waɗanda abin ya shafa fararen hula ne mata da kuma ƙananan yara. Ɗaruruwan tankunan yaƙi na Leopard 1 da Jamus ta ƙera waɗanda a baya mallakar Belgium ne. Wata ƙasa ta saya wa sojojin Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha, in ji dillalan makaman da suka ƙulla yarjejeniyar. an zubge jiragen ruwa a kusa da manyan hanyoyin danube da ke kusa da kogin ukraine kwanaki bayan hare-haren jiragen saman rasha marasa matuƙi sa kai a tashar jiragen ruwa na ƙasar a cewar bayanan jigilar kayayyaki to masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare idan allah ya kai mu wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashin gumar da ya karanto labaran duniya da julie leathers gresham da ta bada umarni har ma da injiniyan namu na yanzu hawa sharifi muku fatan alkhairi sai an jima.